Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin sabon labarinmu mai suna sarautar mata. Wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi. Wanda zai dinga zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni zan dinga gabatar muku Maman Al'amin da fatan zai faɗakar da ku kuma ya nishaɗantar da ku. Gida ne irin ginin wani lokaci da can baya wanda yake nuna cewa a lokacin baya gidan yana a cikin jerin gidajen da suka ɗan yi tashe a wancan zamanin. Sai dai a wannan zamanin ya zama kamar ginin ƙauye a gare mu. Tsufan gidan ya sa shafin da aka yi gidan yana ɗan ɓamɓarewa yana zubewa don tsufa. Wasu ɓangare na katangar gidan har sun zube an sa tsoffin kwano a rufe gurin da shi. Tsakiyar gidan akwai icen dirimi wanda ya baje yana ba wa mutane gidan inuwa da sanyi. Daga gefen ɗakin ta waje akwai randar ruwa suna rufe da wasu manyan kwanukan lokacin da can baya wanda yake nuna cewa a lokacin baya gidan yana a cikin jerin gidajen da suka ɗan yi a wancan zamanin. Sai dai a wannan zamanin ya zama kamar ginin ƙauye a gare mu. Tsufan gidan ya sa har shafin da aka yi gidan yana ɗan ɓanɓarewa yana zubewa don tsufa. Wata mace ce mai ɗan shekaru sai dai ba can ba ta fito daga ɗakin tana sanye cikin wani koɗaɗɗen zani da riga na atamfa. Sai dai zanin daban riga daban ɗan kwali ma daban. Hannunta yana ɗauke da wani tsohon kwanon silba wanda daga saman shi duk ya ɗan mokaɗe sosai. Tsakin jan masara ne ya ɗauke a cikin kwanon ba wani mai yawa ba can sosai. Wata tsohuwar kujera 'yar tsuguno irin na mata ta tsakar gida shi ta nufa ta zauna a kai a hankali ta fara ɗan gyaran tsakin da ke a cikin kwana. Salamar da aka yi daga ƙofar ɗakin ne ya sa ta yi sauran ɗago kanta da yake duke da farko. Bakinta yana karɓa salamar a hankali. ta Hamza ne ya shigo gidan hannun shi yana ɗauke da wata 'yar baƙar leda ba ƙarama wadda za ka iya hango ganyen miya ne a cikin ledar. Fuskar shi tana kan mahaifiyar tashi yayin da ya nufi inda take zaune yana mata sane da gida umma. Ta Daga ɗago kai a cikin fara'a tana cewa babana an dawo lafiya. Kafin ya karɓa mata sai ya zube a ƙasa yana cewa umma sannu da aiki an wuni lafiya. Yana ƙoƙarin ajiye ledar da ya shigo da ita a hannun shi daga gefen ta amsa mai da faɗar alhamdulillah. Kai dai yau ma kana azumin, ta faɗa cikin kashe shi da idanuwan da tara a kan shi. Marmashi yana mai da ɗan dokar da kai ɗin da ya zauna a hannayen shi. Ya zauna hannayen shi sun haɗe da junan sa yake cewa cikin haɗi wani yawun baki na bakin ciki umma. Ai gara na azumin domin ko da ban yi ba, ba wani abun zan ci ba, dan kasuwar yanzu sai a hankali wallahi. Allah ya taimaka ta ce tana mai ƙoƙarin mika hannunta don ta buɗe wannan ledar da ke a gefenta. Ganyen miya ne ya kuwa da ɗan alayyahu sai ta tasai da albasa a cikin ledar. Ta ɗago kai tana cewa duk wannan haka muka samu babana? Ubangiji Allah ya amfana Allah ya saka maka da albarka ya tsare mana ku ya shirya mana ku a tafarki mai albarka ya amsa da amin umma yana saka shi a cikin aljihun wandon shi inda ya fito da kuɗi sai dai duk canji ne kuɗin ba wasu kuɗi masu girma ba daga ciki Mika uwar yana cewa mama ga wannan kasuwar duk ta tushe yau duk naira ɗari da hamsin na samu sai na siyo wannan kayan miyan don na san kina da buƙatar su wannan kuma na ce bari na zo miki da su kawai kwase wani abin da shi anan. Shiru ta tana mai ƙura mai ido a cikin tausayawa ɗan nata duk da gashi mai ƙarancin shekaru, amma ya san yadda zai yi ya taimaka musu. Babana, ka bar wannan kuɗin, ka samu kaɗan sai abin buɗe baki da shi idan ka sha ruwa don ka ga ga tsakin masara nan shi nake gyara mana na samu mu ɗan samu na taɓawa ka ga wannan ganyen ya daidai da fatan da nake son mana Dama babu ganyen da zan saka mana a cikinsa, haka nan zan yi. Yanzu kaga an samu abin haɗi, Allah ya sa albarka a cikinsa. Kai ya girgiza yana fadin umma ki karba duk abin da aka dafa a gidan nan, ni ma shi zan ci. Ni zan ci zan yi buɗe baki da shi. Ta ce babana, Allah ya sa wannan wahalar da kake mana Allah ka sa wannan wahala da kake mana ya ma tushen alherin ka a rayuwa duniya da lahira ya ce amin cikin jin daɗin addu'ar mahaifiyar tashi. A kullum tana masa addu'a fatan alheri shi da 'yan uwan. Tausayinsu ne ya kama shi don zai iya cewa yau kusan kwana biyu kenan yana 'yan buga-buga amma bai samu wani kuɗin da zai ɗan sayo musu abinci ba kamar yadda ya saba da taimakon mahaifiyar tashi da 'yan ƙannen shi da ke gidan yanzu. Wanda zai ce kusan shekara bakwai tun yana ƙarami shi ke dauke da nauyin gidan nasu. Komai, duk da ita ma mafiyata su tana nata kokarin gurin ɗan ce da 'yan marayun 'ya'yan nata. Tun bayan rasuwar mijinta wanda a da can su masu hali ne da rufin asiri amma mijinta yana rasuwa, 'yan uwan shi suka wawushe duk wani 'dan abin da ya bar iyalan nashi saboda cin amanan maraya da sunan wai yaran basu isa rike dukiya a hannun su ba a lokacin. Bayan 'yan shekaru 'yarta za ta yi aure babu dukiyar babu labarinsu dole haka nan aka yi bikin aka kai ta babu komai yan dangin mahaifinsu sun cinye komai nasu har gona da filayensu duk sun sayar da sunan wai za a biya mai bashi da su yan uwanta ne suka ɗan haɗa mata gudunmawa suka bata shine aka ɗan yi siyayya da su Addu'ar da mahaifiyarta shi ke mai su ne suka jawo hankalin shi gare ta daga ɗan tunanin da yake yi a lokacin. Cikin ɗan sauke ajiyar zuciya yake cewa mama yanzu kasuwanci baya ci shi yasa nake son na canza wata sana'a ko zai fi wannan ɗin karɓuwa. Ta ce cikin ɗagon kanta babana wai sana'a za ka iya canzawa yanzu don ka ga da wannan ɗin ka saba na gani. Ya ce wa mahaifiyarta shi, umma zan ɗan duba da zarar na ga wanda yake da ɗaukuwa zan miki magana. Ya miƙe yana cewa bari ya ɗan gyara ɗakin shi kafin magariba ya gabato gare shi. Bayan shi Umma ta da kallo cikin wa ɗan nata wanda ya taso maraya ga aikin wahala da ya mishi yawa a rayuwar shi tun yana yaro ƙarami. Kiran sallar magriba ne duk ya karaɗe ko'ina a cikin garin baka jin komai sai ƙarar sifikar da ke tashi. yi na kiran sallah. Daga gurin da yake zaune yana rike da dabino kwaya biyu a hannun shi yana mai tofa addu'a daga bakin shi a hankali. Daga gurin da yake zaune yana alwala Malam Ayuba yana kallon shi har zuwa lokacin da ya ɗauki ruwa ya ɗan kora. Abin da ya sa shi gane cewa azumi yaron ya a lokacin yana buɗe baki ne. Shi dai har kullum wannan yaron yana ba shi sha'awa sosai a rayuwar shi ba yau ba, ko da yaushe daban yake da sauran yaran unguwar nan. Bayan an idar da sallah ne ake ciki da duk wanda ke da sha'awar zuwa gonar mai unguwa gurin aikin ƙodago. A take Hamza ya bada sunan shi don yana da buƙatar hakan ba yau ba. Amma sai mutanen gurin suka fara sukar shi wai ba zai iya komai ba kada a sa shi a cikinsu. Sai Malam Ayuba ne wanda fitowar shi kenan daga cikin masallaci yake cewa a'a a yi haƙuri a sa sunan shi. Idan an gwada an ga ba zai iya ba sai a cire shi daga cikinsu. Da salama ɗauke a bakin shi ya shigo gidan inda yake gada mahaifiyar shi da aikin gida. Tun a tsaye take cewa a'a babana barka da shan ruwa Allah ya karɓa mana. Allah ya karɓa mana buƙatunmu na alheri. Ya amsa da cewa Allahumma amin. Umma daga haka ya kai zaune daga gefenta a hankali. Bayan ya samu guri ya zauna ne yake faɗawa wa cewa za su tafi aiki a gonar mai unguwa da safe idan Allah ya kai mu. Da sauri Umma da ke ƙwarin jawo mai langar abincin shi da ke rufe daga gefe, ta wani irin saurin ɗago kai tana kallon shi cikin mamaki da tausayawa saboda tana ganin ƙanƙantar ɗan nata. Ta san cewa mutuwa ce ta kai Ta san cewa mutuwa ce ta kai rayuwarsa a hakan danda a ce mahaifinsa yana da rai da duk irin hakan bai faru da su ba. A cikin wani irin murya da take ajiye 'yar langar abincin nashi take cewa anya babana za ka iya irin wannan aikin? Kamar fa ka yi ƙarami da wannan aikin. Murmushi yana ƙoƙarin wanke hannun shi da ruwan da ke gefe guda yake cewa Umma, da ki kawai nake bukata A sanye ta ce to Allah ya tsare ya sa albarka a al'amarin ya ce amin Umma. Yayin da yake ƙoƙarin buɗe kwanon abincin da ke gaban shi. Duk da fatan ba wani kayan haɗi ya ji ba, ɗan tsaki ne sai a taruhu ɗanye da alayyahu sai gyaɗa kaɗan da aka watsa a ciki. Amma sai ga ƙamshin daɗi yana tashi daga cikin kwanon tun kafin ya ci. Yawun shi ya fara tsinkewa. Mai ya shi da rakiya ƙanwashi ta ji ya ɗan sa ta fitowa daga ɗaki tana ƙoƙarin cire hijab ɗin da ke sanye a kanta. Sai a lokacin hankalin shi ya kai kanta yana cewa a rakiya an dawo daga makarantar ashe. Yaya Hamza ina wuni ya kasuwa? Ya ce lafiya kalau alhamdulillah ina Abdu. Ina Abdu? Ta ce yanzu ya fita karɓo mama kalanzir da fitilarta. Salama da aka yi ne daga kofa ya dakatar da su daga zancensu inda Umma take karɓawa da cewa a'a. Kai na ce Aisha ce fa a yanzu cikin daren nan. Ta karba tun daga nesa da cewa yarinyar da aka kira da Aisha take cewa ni ce maman Abdul. Mama ce ta aiko ni wai na kawo muku wannan abincin don yi mana yawa ba za mu iya cinyewa ba. Masha Allah Umma ta ambata yayin da take kokarin karɓar kwanan da ganin 'yar matashiyar budurwar. Sai faman zabka godiya take da sa albarka ga matar da ta aiko musu da abincin. Muryar yarinyar ta take cewa ɗan wake ne mai zafi a wani roba an rufe shi daban yarinyar ke cewa wannan Na marmari ne mama ta ce a kawo miki. Ɗan wake ne ya ji mai da yaji sai kamshi ke tashi daga cikin robar. Inda ɗayan kula yake shaƙe da farar shinkafa da miya daban miyar busasshen kifi ya ji kori. Sai da Umma ta wanke kwanukan tsaf duk da yarinya tana cewa Umma ta bari ai za su wanke da safen ma. Fitar yarinyar gidan wacce ke cewa Umma sai da safe daidai da waigowar Umma inda yake zaune tana cewa Hamza to kaga ga abun buɗe baki Allah ya kawo maka sai ka ɗauka ka ci wanda kake so. Sauki jiya zuciya ya tare da ɗan ƙara gyara zaman shi yana cewa alhamdulillah Umma don wannan da kika yi min daɗi sosai a raina. Da ke da uwa ta so dan ci abincin amma yaki tana lura da shi wannan halinsa ne baya son cin abincin nan da ake kawo musu daga makwabta. Duk da ya san cewa abincin yana taimaka musu sosai a fanni da dama. Saukin abin ma ya yi kwarai da halayyar mahaifiyar mahaifiyar yarinyar da ke kawo musu abincin. Dan ba wai sai wanda ya rage suke kawo musu ba, har wanda aka dafa wani lokacin da zafin shi za ta ɗebo musu. Bai bar gurin ba yana kallon yadda 'yan ƙannen shi ke wawasan abincin cikin jin daɗi da annishuwa. Yayin da suka bar nafiyarsu don fatan da ta haɗa ta yi musu iya ƙarfinta. Kwanan ɗan waken Umma ta dangwara mai a gaban shi tana cewa kai ka ci wannan tun da ba za ka ci shinkafa ba. Bai da yadda zai yi don kada ya yi musu da mahaifiyar tashi dole ya ɗan jawo kwanan ya fara kayanin shi a hankali. Ɗan waken yana da zafi inda ya ɗauki guda ya kai bakin shi ba laifi. A hankali yake ɗan taunawa don waken yana da daɗi sosai. Yana tauna yana tunanin Allah ya azurta shi ma ya dinga taimakawa mahaifiyar shi da ‘yan uwan shi. Ya ɗan ci ya kai rabi sosai ya miƙa wa uwa duk da yana son ƙarawa amma ya bar mata don ita ma ta ci saboda ya san ɗan wake ya ci marta ne sosai. Marmashin jin daɗi uwar ta yi don ganin cewa yaron nata ya ci sosai duk da ba wai ya damu da cin abincin makwabta ba ne. ba kasafai yake yin irin hakan ba. Washe gari tun da safe Hamza ya shirya don zuwa gonar mai unguwa da za su yi wanda da wannan zancen ya kwana a ran shi. Duk da ba wani abin karyawa suka kwana da shi ba a gidan don sauran canjin da Umar ta bar mai a daren jiya sai dan abin bude baki. Shine tun daren jiya sayo 'yan kwaki da shiga don tafiya zuwa gona. Kattumat ya karfi ne suka yi shirin zuwa gonar mai gari gurin aikin gonar daga ciki Hamza ne kawai yaron karami wanda shi ma da daurin gindin Malam Mudi makwabcinsu ya samu shiga wannan aikin. A cikin mota mai buɗaɗɗen baya aka kwashe su a cikin shirin su ashirin da biyar zuwa gurin aikin. Ba laifi don Hamza ya kwar ya yi kwarzanta saboda duk yadda masu ƙarfi suka yi aiki shi ma bai yarda an bar shi a baya ba. Dan ya canza tukuru an yi komai da shi yadda ya kamata. Duk aikin da aka yi mai unguwa a tare da Hamza aka yi shi har tsawon sati guda. Wannan ne ya sa Hamza haɗa ɗan kuɗin masu yawa inda ya ɗan ware naira ɗari ya siyo Malam Mudi wanda ya sanadiyyar zuwan shi wannan aikin. Gora farare masu kyau ya kai mishi har ƙofar gidan shi. Malam Mudi ya murna sosai da wannan hikimar ta wannan yaro maraya mai albarka, don sai san bai tsammata cewa Hamza ɗin zai iya jure irin wannan aikin wahalar ba. Idan an yi la'akari da yadda yaran yanzu suke masu son sauƙin al'amari ba masu morewa jikinsu ba. Abin da Hamza ya samu a aikin gonar mai unguwa dubu ɗaya da ɗari biyar ya sayo Malam Mudi goron. Ya ba wa Umar ɗari uku, ‘yan ƙannansa ya ba su hamsin su sayi silifas su sa a ƙafarsu. Ya mayar da sauran kuɗin cikin leda ya kulle ta da ɗorewa ya saka a aljihunsa. Abu na farko da ya fara yi shine biyan kuɗin littattafan da suka dakatar da shi daga zuwa makaranta ɗari biyu da hamsin. Washe gari kwatsa umma ta ga ya fito da shirin zuwa makaranta abin da ya daɗe bai yi ba tun bayan wata uku da suka shuɗe. Tausayin yaron nata ya kama ta don dama ta san cewa karatun yana a cikin ransa rashin kuɗi ne kawai ya dakatar da shi. A makarantar ma sai da ƙirar samu suka karɓe shi tare da jami kunnen dakatar da zuwa makarantar da yake yi. Allah mai iko Hamza yana karatu yana ɗan juya kuɗin shi a hankali inda duk ranar kasuwar garin su zai fitar da kuɗin shi ya ɗan juya su a wani fannin. haka sai Allah ya sa mai albarka kuɗi dubu ɗaya ya fara zama dubu biyu uku huɗu. hakan ya ba shi sha'awar yin noma a ɗan gurin da ya rage musu na mahaifinsu kafin ma yan uwan nasu su yarda da zancen noman nashi sai da suka ja masa rai iya son ransu wata kwakwagwan shi ta saka baki ya suka yarda da zancen noman nashi noma da can baya noman da can baya ba noman kashin kuɗi Noman baya ba irin noman yanzu ba ne na irin kashe kuɗi. Wannan lokacin yanzu wanda a da can baya sai dai mutum ya sa ƙarfin shi ya yi noma ba wai kuɗi ba. Inda Allah ya ƙara sa wa abin nasa albarka shine da Umma ta tafi ƙauyen. Ganin 'yan uwanta ta zo musu da iri seed mai kyau irin na mutanen ƙasar Bauchi. Masara ce ya fara sakawa wadda Allah ya sa wa noman albarka sosai don gonar ta haihu matuƙa. To masu sauraro a nan za mu dakata. Shi gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'adu.